Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. masu son su kama mu a tashan mu na VOA Africa kuma suna iya kama mu a kan mita 102.5 a jamhuriyar Nijar. Sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku daga wannan daren domin gabatar muku da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku cewa 'yan Najeriya za su fara azumi gobe idan Allah ya kai mu ba tare da an biya wasu su albashi ba. Wasu kuma har yanzu suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da cika shekaru biyu na gwamnatin kasar Kana yau ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. sauraro assalamu alaikum ga labaran na duniya shugaban amurka donald trump ya ce ta'addanci da koriya ta arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya wanda aka fara shi a yau juma'a a sicily tsibiri mafi girma a yankin tekun bahar rum yayin da yake zaune a gefen firaministan japan shinzo abe shugaban na amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar koriya ta arewa duk da cewa ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala a yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na kasar italiya shugaba trump ya ce ci gaba da gwajin makaman nukiliya da masu linzami da koriya ta arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya. za a warware ta nan gaba ina tabbatar muku za a warware ta in ji shugaban na amurka harkar cinikayya ita ma batu ne babba a wurin takwarorin aikin shugaba trump da suka hallara a garin shakatawa na tauromina da ke tsibirin suna fatan sassauto da matsayin shugaban na amurka game da cinikayya da kuma sauyin yanayi jami'ai a masar sun bayyana cewa a yau juma'a wasu 'yan bindigar da suka rufe fuskokinsu sun kai farmaki akan wata motar bas da ke dauke da kiristoci mabiya ɗarika akbat ko kap a turance waɗanda ke kan hanyar zuwa wata majami'a kusa da wato suka kashe akalla mutane 26 daga cikinsu ma'aikatan harkokin cikin gida ta masar ta ce maharan su kimanin goma a cikin wasu motoci a kurkura guda uku sun farma wannan motar bas da ke kan hanyar zuwa majami'an st samuel a jihar minya wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 daga alkahira gwamnan jihar minya sm elbadawi ya faɗa a tashar talabijin ta ƙasar cewa maharan sun yi amfani da makami masu sarrafa kansu ne yayin da tashar ta nuna hotunan bus ɗin da tagoginta sun farfashe 'yan sanda sun kewaye ta da kuma motar asibiti kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana kimanin mutane 25 ne suka jikkata a harin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah dare da wannan harin da kakkausan wato murya inda majalisar ta kira shi da aikin matsorata har zuwa yanzu nan babu wani ko wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin duk da lake lamarin ya yi kama da aikin masu tsatsauran ra'ayin islam da ke da alaka da isis na masar wanda suka aiwatar da hare-hare har biyu akan waɗanda waɗannan kiristoci 'yan ɗarikan akpat a watanni shidan da suka gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a nan kuma shugaban donald trump ne ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirri ga kafafen yada labaran amurka na binciken harin bom din manchester a birtaniya sannan kuma ya yi alkawarin yin bincike a kai bayanan sirrin da aka bayyanar na binciken ciki har da sunan dan kunar bakin waken da kuma hotunan da 'yan sanda suka dauka na kayayyakin shaida a wurin ya bata masu binciken birtaniya rai wanda ya jawo suka dakatar da nunawa amurka sakamakon bincikensu a ranar alhamis a jihar hamisin trump ya faɗa a brussels cewa na buƙaci ma'aikatar shari'a da sauran hukumomin da abin ya shafa su gudanar da cikakken nazarin wannan lamarin idan har buƙatar hakan ta taso kuma a yi hukunci da doka ta tanada babu sani babu sabo akan duk wanda aka samu da laifi firaministar birtaniya theresa may wacce ita ma take a brussels din domin halartar taron na nato ta ce ana musanyen bayanan tsaro ne da na leƙen asiri bisa amana da juna mai ta ƙara da cewa wannan amana ta hada da sanin cewar bayanan tsaron za a iya ba da su cikin aminci ba dai tantance hanyar da asiran suka bayyana ba attorney janar na amurka jeff session ya ce zai nemi kotun koli ta sake duba hukuncin da wata kotun ɗaukar kara ta tarayya ta yanke wanda ya hana yin aiki da takardar umarnin shugaba trump ta takaita shigowa amurka daga wasu kasashen musulmai guda shida session ya ba da bayani a jiya alhamis inda yake cewa dokar shugaba trump ba ta da matsala don tana cikin ikon da yake da shi a ɗaukar matakan da ya ga sun dace na ƙara ƙasa ya lashe takobin ɗaukar ƙara kan wannan batu zuwa kotun kolin ƙasa session yana mayar da martani ne ga hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke zama a garin Rickmore jihar virginia ta yanke tun farko jiya alhamis a cikin wannan hukuncin shiya ta hudu ta kotun ɗaukar kara ta tarayya ta ce wannan takardar umarni ta shugaba trump tamkar haramtawa musulmi shiga amurka ne alƙalan sun faɗa cikin wannan hukunci mai shafi 205 cewa idan aka nazarce ta sosai wannan takardar umarnin shugaban ƙasa ba ta wuce abin da shugaban ya alkawari a lokacin yakin neman zaben da kuma bayan zaɓe ba wato nuna bambanci ga musulmi session ya yi magana ne akan hukuncin da kotun ɗaukar kara ta richmond virginia ta yi Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu fara da rahoton namu da rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana cewa wasu za su fara azumi gobe idan Allah ya kai mu amma kuma ba a biya su albashi ba. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. baya ga matsalar hawan farashin kayayyaki a kasuwa kamar yadda waɗannan ke cewa sunana aminu usman alhamdulillah ga azumi ya zo a gaskiya gwamnan adama ya dube ni ba idon rama ya biya mana albashi don mutane suna kuka cikin gari da kawai duka ba kuɗi ba kome ga shi kome ya yi sada al'amarin da muke tafiya yanzu wallahi tallahi kowa ina jin jiki local government ma wata uku ba a biya su ba ba a biya su ba eh, wa'ansu wata biyar ba su samu kuɗin su ba azumi sai ta Allah muna hannun kuriya hannun baka azumi ya gabato to ko me yasa kayan ne yake yankewa daga inda ake samun shi mu ba mu san me yake faruwa ba amma duk sa'an da muka je neman sari mukan dan samu ƙari kamar waɗannan shi ma malam baban gida wani magidanci ne a yola ya kokoka ne ma da yadda azumi ya zo musu a bana lalle na zo duba abu na zamu je mu lallaba da iyalinmu mu ne a gida to ya azumin bana ya kaga kasuwa alhamdulillah azumin bana ya zo muna cikin koshin lafiya mun gode wa Allah sai dai ba sanari ba kuɗi a gari ba kuɗi a hannun jama'a kuma kayayyaki sun sun yi tsada yanzu dai rayuwa dai sai addu'a sautare yan siyasa kamar raba kayakin tallafi a irin wannan lokaci to amma kuma kawo yanzu ba ma so ma gilmawa da buhunan shinkafa ko na suga ba kamar yadda wannan bawan Allah ke cewa sunana Salisu Ibrahim a gaskiyar magana ita ce azumi ya zo mana abun farin ciki ne wata mai alfarma ya zo to amma gaskiya yadda azumi ya zo mana ya zo mana bamu da komai kuma babu babu hanyar samu kuma gashi ko da ka dan samu dan abu kaɗan ka je kasuwa baya tabuwa gaskiya bana kan ma ban ma ji wani wanda ya samu ba ballantana ni kaina gaskiyar magana ita ce kamar bana yan siyasan ko su din ma rashin ne yasa ko yaya ne shine bamu sani ba amma har yanzu kan gaskiya babu wani dan siyasa da muka ji takamaimai ya raba wani abu a bangaren sa. To sai dai da na tuntube shi game da matakin da suke dauka domin rage kuncin da ma'aikata ka iya fuskanta sakamakon rashin albashi a wannan wata na Ramadan. Kwamishinan ya labarai da tsare-tsare na jihar Adama Ahmad Sajo ya ce gwamnatin jihar na kosani da halin da ma'aikatan ke ciki to amma kamar yadda ya ce matsaloli ne da yawa. wallahi wasu abubuwan sukan fi mu ne kusan kaso ma da muke karba daga abuja baya isa ya biya albashin nan sai an nemi ƙari an dora to yanzu haka abin da yake faruwa shine satin nan tun daga ran litinin gwamnan nan yana neman inda zai samu wannan ƙarin don a biya albashi kafin yau juma'a allah ya sa abin haka bata cimma ruwa ba amma insha allahu ta'ala mai girma gwamna ya bada tabbaci ya ce insha allahu zai yi duk iya ƙoƙarinsa ko ta wani hanya ya bi a biya al'umma albashin su kafin azumin nan ya nisa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tafi daidai annabin rama na baika Muhammad zulkadari kowa ya rike ka ya tsira. To a can jihar Naija ko wasu mutane ne suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan cika shekaru biyu na mulkin jam'iyyar APC ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Domin jin ta bakin halin da mazauna karkara suke ciki na ziyarci karamar hukumar agwara mai fama da matsalolin rashin hanyar mota da kuma rashin wutar lantarki. duk kuwa da cewa tana yankin madatsar ruwan Kayinji da ke samar da wutar lantarkin a Najeriya. Ga abinda wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa. Sunana Alhaji Abdurrauf, Chairman Union NURTW a Bora Local Government. Godiyana ya je wurin farko zuwa wurin gwamna na Niger State bisa ga ziyarar da ya zo mana a nan saboda zuwan da ya yi tsakani da Allah mu ji daɗi. mu daga agwara zuwa Kwana a lokacin kamfe shi ma ya san wahalar da ake yi bisa wannan hanya amma alhamdulillahi zuwan da ya yi shi ma ya gan changes sunana abdulrahman muhammad direba agora alhaƙiƙa muna fama da matsaloli na asibiti wa'anda sun ci mana tuwo a ƙwarya mu mutanen karkara a bisa wannan dama da allah ya bamu ta wannan shugaba namu ciyaman mun samu ci gaba ga asibitoci sai dai muna neman ƙari A can karamar hukumar ta Bargu, shugaban karamar hukumar Honorable Ahmad Baba Suleiman ya ce duk da yake an samu ci gaba ta wasu ɓangarori, amma suna da kalubale a ɓangaren wutar lantarkin. sannan akwai kalubale wanda yake muke bukatar gwamnatin tarayya da kuma na jiha ta kawo mana ɗauki musamman kama muke rike da wutan lantarki wadda ke ba da wutar lantarki a najeriya har kuma kasashen waje amma mafi yawancin karkara da muke tattare da su a karamin hukumar barku akwai raunin wutan lantarki sosai musamman kauyuka waɗanda waɗannan abubuwan suka shafa har aka tashe su ruwan ambaliyan nan ya gangaro zuwa ga wannan matattaran da aka aje su. sosai dai a nashi gefen shugaban jam'iyyar apc a jihar niger injiniya muhammad imam ya ce duk da yake idan dambu ya yi yawa baya jin mai. Mun damu da karkara kuma ana nana aiki bayan da za su ce suna da matsala sosai. Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce suna maraba da masu yin korafi a kan gyara. Mai son ka ne zai ce wani kai gyara. Duk wanda bai son kama in ka gan dama ma ta zube ba ruwan shi. Ka nashi kawai ya dariya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane to yanzu kuma lokacin da zamu mu buɗe muku layukanmu domin ku kira domin bayyana ra'ayoyinku yau ku ne za ku kira domin ku bai ba mu ba ku maudu'i ba don haka muna saware daga gare ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kiran farko daga filato waye daga filato kolayen layin filaton ya yanke ne waye daga filato to wani filato ya yanke a gaba da kokari ga layi kira daga kaduna waye daga kaduna eh, ne kaduna eh Bello Sokoto daga nan Kaduna. To Bello Sokoto me ra'ayinka game da a wannan daren? To gaskiya za ina ina neman gwamnatin tarayya ta taimaka ma talakawa kasar ne tsakanin da Allah an shiga wani hali wanda kuma ba taɓa shiga shi ba na hanyar rayuwa. Gaskiya ga ajin ya zo amma da talauci ya bai da 'yan kasa. Wanda cikin wahalar tattalin arziki don Allah ne kira gwamnati da taimaka ma talakawa da abinci da abubuwan Eh, to, to mun Allah sa Allah sa Allah sa shugabannin sun ji wannan kira na Bello Sokoto a taimaka ma yanzu muna Filato waye daga jihar Filato Adamu ne daga jihar To Adamu me ka wannan daren na dan Allah da ina kira da shugabanni sun ko su bude boda na rasa abinci Su bude Su bude boda dan sa abinci ta kasar To an rufe boda ne? an rufe boda ta ban sa shinkafa da sauran abubuwa ta kasa amma dai adamu ka san an koma gona dai ya gonar ai gonar ina take gonar ma babu an yi yawa ba kamar yadda ake yi ba. to mun gode adamu allah ya sa mahukunta sun ji wannan kira naka yanzu bari mu je kano waye daga kano to na umar hafsuri mun lajawa to umaru me ra'ayin kan nan daren ra'ayina shine gaskiya ya kamata gwamnati ba ta sa hannu kan maganar abincin nan saboda azumi ya zo ni. Mm. Saboda gaskiya su kansu sun san irin gudunmuwar da talakawan Najeriya su gaba amma wai a yau Najeriya wai duk ma'aikatan gwamnatin nan da shugabannin nan sun yi shiru akan talaka. Bai kamata suna irin wannan ba saboda sun ɗauki alkawari ne akan za su sauwake wa talaka amma yau abin kunya jam'iyyar apc ta yi shiru duk wahalar da talaka yake cikin najeriya yanzu sun daina yin magana ma hakurin ma da suke barwa a yanzu haka sun daina wannan gaskiya ba su adalci ba su ka haka saboda haka tun da watan azumi ya kama ya kama to mun gode malam umaru allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka bari mu je jihar naija wai a jihar naija muhammad lawal ne hayaki daga nan mai bodiya to muhammad lawal me ra'ayinka to ra'ayi na dai ga shugabanni adalci dai kam kowa ya san wasu na yi wayansu kuma ana nan ana fafutuka a kansu ni abin da an ra'ayi na dai suna na da shugabanni don Allah mun talakawa da ake nema abin gasa ma aikin gona to a sai muku mana da taki zan ya wadatu gwargwadon yadda tana zai ya sai dan watsa ma gona sai to mun gode Allah sa mu hukunta sun ji wannan kira naka Muhammad Awal bari mu je Sokoto binin Shehu waye a Sokoto kana magana da Abdullahi Umar Gwazawa Sokoto Najeriya to Abdullahi me ra'ayinka wannan daren a ina wa ina musulmai murna da shiga watan ramadan Allah ya gwada mana karshen shi lafiya amin summa amin malam abdullahi Allah sha addu'an abdullahi to muna ci gaba da sauraron kuwa yau ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to mun sake komawa a Kaduna waye a Kaduna baya yawa barka da ka dai, wane ne nawa? Sunana Murtala ana kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala, me ra'ayinka wannan daren? To dare na shine cewa zan jinjina wa shugaban na Amerika ne musamman da na ya fara ziyarce-ziyarce kasar Larabawa. Mm. Roƙonsa da nake cewa ya zamanto yana miƙa musu hannu na zaman lafiya na haɗa kan zaman lafiya gabas ta tsakiya. kuma mm. muna fata zai kashe ziyarci kuma afirka ya kawo mana ci gaba da sauransu dai wani to mun gode malam murtala Allah ya kara mana zaman lahiya gaba daya hawar yau dai ba mu shiga cikin kaduna ba waye a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa ke magana ladan ibrahim ayawa barka da aiki kuma ne maka barka da kokari barka ka dai To alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano na Najeriya. To za mu alhamdulillah muna muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na jajiberar watan Ramadan. Allah subhanahu ta'ala ya sa mu gaba lafiya. Amin da Nabi Rahmat. Kuma ina so kira ga attajirai yan kasuwa a Najeriya. ya eh. kamata su kokari su tallafa wa talakawa domin gaskiya al'amari da muka dauka yan kasuwa wani zubin su suke dakushe ko da sauki ya samu su suke kokari suna dandewa to ya kamata a tausaya wa talakawa kuma muna kira ga shugabannin Najeriya da su duba irin yanayin da ake ciki baba Buhari muna addu'a Allah ya kara mai lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mai lafiya zo ci gaba da ayyukan alkhairi a Najeriya domin ta san ra'ayi riga malam Ibrahim Ladan Ayawa eh, da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode Musa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda muna Adamawa waye Adamawa eh Yusuf ne Yusuf Sani daga Adamawa to Yusuf Sani me ra'ayinka eh, ra'ayina shine a gobe insha Allah za mu fara azumin Ramadan to Allah nuna mana ina a bisu ne ina bukatar don Allah da 'yan kasuwa da su dinga rage farashi don Allah da annabi. To Allah sa 'yan kasuwan nan suna jin ka. In ma ba su ji ba Allah sa wasu nawa sun ji. Mun gode Malam Yusuf bari mu je jihar Niger kuma. Waye a jihar Niger? Darakta ne daga Ushishi jihar Niger. To darakta? To director me ra'ayinka? Kai kamar layin darakta ya tsunke fa. Darakta kana jin mu? to darakta a ci gaba da ƙoƙari layin darakta a tsinke ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku mu dai ba mu muka ba ku take ba yau abinda duk mutum abin ya shige mai duhu ne yake son ya bayyana ra'ayin shi a kofa buɗe take yau to bari mu je nasarawa makwacin naija waye daga nasarawa tukur sarki ranganda ba lokacin to tukur sarki me ra'ayinka wannan daren ni abin da an ra'ayi na kawai yan uwa musulmai su kara hankuli game da ainihin abubuwan yadda muka shiga hali na yanzu saboda mu mun ji da kunne na na ji shugaban tsare tsare na pdp mm. ya yi faɗa cewa wannan kuncin da muka shiga sanadiyan sa pdp saboda irin abubuwan kuɗin da ta samu da ya kasance ba ta tana da shi ba ta ajiye shi asusun na zaba wanda zai zama sanadin in wannan buhari a wannan mulki ya ɗebi kuɗin ne ya yi amfani da su ta wannan ƙasa sai an ga waye gari ba su yi wannan ba ni na ji a ya fi da don Allah in yawan musulmi ina roƙo su ƙara hankuri akan su cigaba da addu'a kan wannan ƙanin da muka shiga ciki Allah ya ba mu fita fata na kenan Allah ya ba mu lafiya da lafiya. To yan Najeriya gaba ɗaya yake kenan. To shi kenan mun gode malam tukuru bari muna jihar Taraba waye a jihar Taraba yanzu. Kabiru ne daga karamin hukumar takun local government. To Kabiru me ra'ayinka wannan daren? yato eh, wato ra'ayina fata na ina fatan cewa babu buhari allah ba shi lafiya da nisan kwana to amin sun ma hello Allah eh, Allah ba shi lafiya da nisan kwana abubuwan da za su mana jama'a su dinga yin hakuri mai hakuri mawadaci ne amma mm. mutane suna gaggawa suna gaggawa ga wani mu ganin laifin su yan majalisu amma mu muna faman fama da shugaban kasa shugaban kasa Allah ne da ya wadata mutane mutane su yi hakuri Allah Allah kara ra'ayi lafiya mun gode Kabiru bari mu je Bauchi waye daga Bauchi Su magana Aminu kiri da kai mara ke karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchin Najeriya. To Aminu me ra'ayinka wannan daren? Na farko ina ina munna ma 'yan uwa musulmi gaba a fadin duniya game da dawo wannan shekara namu. To. Sannan babban dama ne samu mana wanda za mu sake mu da mu addu'a a cikin addu'a domin Allah ya taimake shi ya ba Allah ba shi lafiya kuma taimake shi ya mana aiki na gari sannan kuma lalle kasar mu tana bukatar addu'a kowa ya sani kuma mun gode malam aminu kwarai da gaske bari mu je plateau waye a jihar plateau bala komanda ne daga bukur jihar plateau to bala komanda me yara yanka wannan daren kai layin bala komanda a tsunki ha bala komanda to a ci gaba layin bala komanda a tsunki a kira mu domin a bayyana ra'ayi ba mu muka ba ku take ba ba mu muka ba ku maudu'i ba yau yau kowan buɗe take hello hello eh wace magana eh, eh yahaya ne daga yan mangorora sau to yahaya me ra'ayinka eh da allah abinda nake kira da garba shehu ya ji tsoron allah ya har ni talaka suke a me yayi a ah, ana faɗin mutane na cikin wahalu na cewa mutane suna cikin annashawa da jin daɗi ya tsadar rayuwa ta yi muna yawa muna son mu samu sauki Allah sa mahukunta sun ji kuma su yi abin da ya kamata su yi ina ganin da kiran malam haya daga gusau jihar zamfara muka kawo ƙarshen kira-kiran da za mu iya ɗauka yau sai kuma lokaci idan Allah kai mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba Wasanni a takaice. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya zaɓi Isa Hayatu tsohon shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar Afirka ka kuma tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa na duniya FIFA a matsayinsa an kaddamar da shi ne a matsayin shugaban hukumar tsalle-tsalle da motsa jiki na matasa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma gasar La Liga na wannan shekaran wanda aka shiga makonni goma sha biyar ana gudanarwa. Kulab ɗin ƙwallon ƙafa na New Star de duwala sun gabza ne da takwarata kulab ɗin ƙwallon kafa. kafa na ajefes da fun ta watsa kwallo guda biyu a ragar ajefes ita kuma ajefes ta jefa kwallo ɗaya ne a ragar nista anda aka kammala gasar ci biyu da ɗaya sai kuma kulab ɗin kwallon kafa na ums da lum ta kara da takwarata leon blese anda suka yi kunnen doki ci ɗaya da tsaya ƙasar jamhuriyar kamaru kuma yanzu dai a gasar da ake gabatarwa a ƙasar jamhuriyar gabon ƙasar ta gabon ta yi wajarar da ita a yayin da ake gudanar da gasar 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a ƙasar ta Gabon na cin kofin nahiyan Afirka. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin kuryar arewacin duniya da ake kira Arctic yana ƙara ɗumama fiye da kowane yanki na duniya. Har ma wasu rahotanni na kwana-kwanan nan sun ce saurin yadda yankin yake dumama ya ninka na sauran sassan duniya wannan na nuni da cewa yankin da a can baya bil'adam baya iya zuwa yanzu yana samun kwararan jama'a da ke kai kawo dumamar yankin na arctic na da hadari ga tsirrai da halittu da suka dogara kan yadda yake a yanzu wanda kuma tilas a samu daidaiciyar hanya na kula da su ko kuma za a rasa su har abada wannan majalisar da ta kunshi kasashe takwas da ke wannan bangare cikin yankin da kuma wakilan kabilun da ke zaune a cikinsa sukan yi taron ministoci bayan kowace shekara biyu wanda ke samar da sukunin takarar wannan damuwar da tsara ayyukan raya ƙasa waɗanda za su yi la'akari da yadda yankin yake a ranakun goma da sha ɗaya ga watan mayu a fairbanks alaska majalisar ta yi taron ministoci karo na goma wanda ya kawo ƙarshen shugabancin shekaru biyu na karɓa-karɓa da amurka ta yi a majalisar a ƙarƙashin shugabancin amurka majalisar ta kammala gwaje-gwaje da kimanta yadda za a gudanar da aikin hanyar sadarwa a yankin da kuma ƙaddamar da sabon tsari na adana bayanai na jiragen ruwa da ke bin yankin da kuma aiwatar da yarjejeniyoyi biyu da mambobin majalisar suka wa hannu a taron nasu da ya gabata na kyautata ceto a yankin da kuma gaggauta kai ɗauki idan aka samu malalar mai a yankin na arctic sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da na wasu kasashe sun rataba hannu akan wasu rajinoyi da za su haɓaka haɗin gwiwa ta fuskantar kimiyya a yankin wanda zai tabbatar da zaman lafiya haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin mutanen yankin da kuma yin la'akari da cewa sauyin yanayi na barazana ga yankin da kuma ɗaukar matakan da suka kamata amurka ta samu kanta a shugabancin majalisar a lokacin da yankin ke fuskantar kalubale majalisar ta kasance turken bi domin haɗin kai tilson ya jaddada cewa amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin majalisar ya ce shugabancin majalisar da amurka ta yi ya ƙara mata ƙarfin ci gaba da aiki nan gaba sharhin muryar amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice takaitaccen labaran shugaban amurka donald trump ya ce ta'addanci da koriya ta arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya wanda aka fara shi a yau juma'a a sicily tsibiri mafi girma a yankin tekun bahar rum a yayin da yake zaune a gefen firaministan japan shinzo abe shugaban na amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar koriya ta arewa duk da cewa ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala a yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na kasar italiya shugaba trump ya ce ci gaba da gwajin makamin nukiliya da masu linzami da koriya ta arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki daya za a warware ta nan gaba ina na tabbatar muku za a warware ta an ji shugaban na amurka jami'ai a kasar masar sun bayyana cewa a yau juma'a wasu 'yan bindigar da suke rufe da fuskokinsu sun kai farmaki akan wata motar bas da ke dauke da kiristoci mabiya ɗariƙar akbar ko kuma copt a Turance, waɗanda ke kan hanyar zuwa wata majami'a suka kashe akalla mutum 26 daga cikinsu ma'aikatar harkokin cikin gida ta masar ta ce mahara su kimanin goma a cikin wasu motoci a kurukura guda uku sun farma wannan motar bas da ke kan hanyar zuwa majami'ar st samuel a jihar minya wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 daga alkahira to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed da suke gabatarwa tare da usman ahmed kabara yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka mana domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham da ta bada umarni yanzu da injiniyan mu wato suleiman ni ladan ibrahim hauke cewa kwana lafiya mun kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri